Hukumomin jamhuriyar Nijar ne suka yi wata gagarumar tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaro Dr. Alkash Alhada tare da rakiyar shugabannin harkokin tsaro na ƙasar inda suka gana da sarakunan gargajiya 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na jiha da wakilan al'umma a matakin da'irori da shugabannin addinai 'yan siyasa mata da matasa da ƙungiyoyin farkula da gwamnan jihar Tawa da dukkan tawagarsa da shugabannin gundumomi da magajin nan gari daban-daban domin fayyace musu maganganu na gaskiya game da irin barazanar tsaro da kasar ke fuskanta kasancewa jihar tawa kamar ta tilaberi tana iyaka da kasar mali daya daga cikin majalisun dokoki na kasa da ke cikin wannan tawagar da ya magana da sunan dukkan takarorinsu a wurin wannan taro ya yi furci kamar haka umarnin mai girma shugaban kasa yabbaka minista da tawagar da ke ruwa masa baya umarni ya zo ya gaya ma al'ummar jihar tawa halin da muke ciki wanda kuka sani na tabarbare tsaro cikin wannan ƙasa tamu kina abu ne wanda ya kamata kowa da kowa kawo gudunmuwar shi ga jami'an tsaro saboda ba yakin da ake yin nan ba yaƙi ba ne wanda kasa gaba da gaba kana ganin abokin gaba abokin gaba na ganin ka kana ya kasa yaki ne na tsari ka noki kun ga irin duka bannar da aka yi muna to saboda haka nan ne aka ce wannan mu zo ministan ya bayyana ma mutanen a kama ma wannan jami'an tsaro in ana son mu ci wannan yaki wannan yaki in ka taimaka cikin wannan yaki babu jihadin da yi shi saboda ka taimaka ma kankar kanka ka taimaka ma jihar ka ka taimaka ma kasar saboda idan muka yi wasa ba mu ɗauki matakai ba to makomar ƙasar mu ce za ta tabarbare makoman ƙasar mu a matsayin ta na ƙasa to saboda haka nan na eh, wannan sako sako ne wanda yake mai tarin muhimmanci wanda ya kamata kowa in ya koma mutanen da yake wa jagoranci katanta musu cewa babu mana hucci cikin wannan abu duk abin da ka gano kuma ka gani da idon ka tabbatar da ba na gaskiya ba ne ya kamata ka je ka faɗa ma jami'an tsaro su kuma su ɗauki matakai. taron ya samu halartar malaman addinai na musulunci na kirista da sauransu kuma bayan ministan na tsaro dr alkash alhada ya yi bayani domin ganin kowa da kowa ya kawo nasa kokari don yakar ta'addanci sai ya ce C'est un message de paix Sako ne na zaman lafiya shugaban ƙasa an ce na isar muku. Akan haka nake kaddamar da tawagar da za ta zagaya gari zuwa gari a cikin wannan jihar tattawa domin mu sanar da ku irin barazanar da ke kan wannan jiha da al'ummar da ke cikinta da ma irin haɗin kan ƙasar da muke da shi a cikin jihar tattawa. qui sur la région, les menaces qui pèsent sur nos communautés, les menaces qui pèsent sur notre cohésion. A wurin wannan taron a birnin Tawa an yi kira ga malamai da su yi gargaɗi wa matasa da su guji sha'awar rungumar ta'addanci domin yaudara ce ba addinin Islama ba ne. Annabi ya zauna da Yahuda, ya zauna da Kahirai, ya yi zaman mutunci da su, ya ba kowa haƙƙinsa. Duk wani wanda zai ce shi kashe musulmi. wannan ba addini bane malaman mu su tashi tsaye cikin hudun wabin da suka yi na juma su kwatanta ma ɗiyan mu kannan mu matasa wannan hanya ba hanya gaskiya ba ce akwai karantarwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma bisa addini na gaskiya karatu wannan muka gada kakanni da kakanni shari'a babu inda musulunci ya kashe mutum babu inda musulunci musulunci abin da ya ce idan akwai musulmi guda ko yaki kuka yi na gaskiya in akwai musulmi guda in kuna yin tsoron in kun kai hari za ku kashe musulmin nan tumbar ka bai kamata ku yi wannan aikin duka malamai yau suna nan cikin sarki ba su san da wannan musulunci bai ga da wannan ba ko ɗaya rana musulunci bai tar da akan mutum ba tawagar da za ta zagaya cikin jihar tattawa za ta isa a lungu da sako domin kan wannan sako na hukumomin kasar ga al'ummomin jihar tattawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar